shugabannin masu haɗa bama-bamai na ƙungiyar boko haram sun tuba sun mika kansu ga rundunar dakarun sojojin najeriya hatsabiban shugabannin masu haɗa bama-bamai na ƙungiyar boko haram mala musa abuja tare da mataimakinsa abu darda sun tuba tsofaffin 'yan ƙungiyar boko haram ɗin sun mika kansu tare da makamansu da kuma iyalansu ga rundunar dakarun sojojin najeriya da ke bama a jihar borno da ke arewacin najeriya tsabar da gargazar da sojoji ke musu har maɓuyarsu da sansanoninsu ne ya hana su sakat da kwanciyar hankali ta yi musu ƙaura sakamakon yadda ake tsanantawa 'yan ta'addar ƙungiyar boko haram da dakarun rundunar operation haɗin kai ke yi wa 'yan ta'addar hakan ya sa miyagun 'yan ta'addar ƙungiyar boko haram da ke arewa maso gabas suke ci gaba da miƙa wuya tare da tuba gagarumin ɗan ta'adda da ya ƙware wajen haɗa bamabamai musa adamu wanda aka fi sani da mala musa abuja da mataimakinsa usman adamu wanda aka fi sani da abu darda tare da iyalansu da mabiyansu duk sun tuba inda suka mika makamansu ga sojoji a abama da ke jihar borno kamar yadda jaridar pr najeriya ta rawaito mukaddashin babban kwamanda ta dib 7 da kwamandan ophk brigadier general abdulwahab adelokun iyatayo yana headquarter brigadier da ke bama a ranar asabar wanda ya daidai daga bakwai ga watan august yayin da aka karbi dubabbin 'yan kungiyar boko haram da iyalansu kamar yadda jaridar fi'ar najeriya ta wallafa yayin ziyarar goc ya ce hukuncin yadda makamai tare da fitowarsu abin jinjinawa ne inda ya ƙara da cewa su yi wa 'yan uwansu magana da suke daji su zo tare su rungumi sabuwar rayuwa ta kwanciyar hankali janar ya tayo da ya yi magana da yawun wani tafinta inda ya ce gwamnati za ta karbi tubabbun a gyara su kafin a bar su su koma cikin jama'a su ci gaba da rayuwa ya yi rarraba musu sabbin kaya da kayan abinci an gano cewa tsananta sumame da dakarun rundunar sojojin najeriya ke yi ta hanyar kai musu farmaki ta tabbatar da samuwar yunwa